ان في ذلك لايات وان كنا لمبتلين Hakika a cikin wannan abin da aka ambata na tseratar da annabi Nuhu da mominan da suke tare da shi da halakar da kafirai akwai alamomi bayyanannu akan ikonmu wajen bayar da nasara ga manzanninmu da hallaka masu ƙareta su duk da cewa za mu jarrabi mutanen annabi Nuhu ta hanyar aiko shi zuwa gare su don a bayyana mumini da kafiri mai biyayya da mai sabo.